ita kuwa suna fita harabar gidan ta buɗe sabon shafin kuka sun yi tafiya mai ɗan nisa amma umar yana tuki hankalin shi na cikin tunanin halin da ƙanin shi ke ciki kamar a mafarki ya ji umar ta sa hannunta ta damƙo hannun sitiyarin ta rika juya shi tare da murza shi da ƙarfinta da Allah ka tsaya ni in sauka ehe ni ba zan koma gidanka ba sauke ni a nan zan tafi gidan anta halima murza kan motar take da ƙarfinta tuni motar ta fara yawo a tsakiyar titi ga ababen hawa da ke gabansu da bayansu da gefe gaba ɗaya motar kanta ya kubce a firgice ce inna lillahi umar kin san abin da kike yi kuwa fisga hannayenta ya yi da ƙarfi cikin tashin hankali ganin ya nufi kan wani mai adaidaita yana ƙoƙarin hawa kan shi ita ko ta ƙi sakewa sai murzawa take tana ka sauke ni a nan Ba zan koma gidanka ba, ba na son ka, na tsane ka. Ido ya zaro cikin tashin hankali, ganin saura ƙiris ya taka wani mai rake da yake gefen titi. Gaba ɗaya mutanen wurin sai rike kai suke yi, suna inna lillahi subhanallah. Shi kuwa Hamma Umar cikin firgici da tsoron ganin za ta sa shi kisan kai, gaba ɗaya jikin shi sai rawa yake yi, cikin bacin rai ya fuske hannayenta, sannan ya tura ta jikin sit ɗin ta koma ta buge jikin murfin kofar, sannan ta sake tasowa tana ƙoƙarin sake riƙe kan motar tsawa ya buga mata cikin zafin rai ya ware tafin hannun shi ya zuba mata mari ɗaya wanda sai da ta ga taurari ina yawo a sararin samaniya kunnanta sai da ya ba da sautin ƙiwu sannan ta kuma jin ya yi dum lokaci ɗaya zanen hannun shi suka taso a farar fatar ta. tuni fuskarta ta yi jazir gaba ɗaya ta rasa ina take don marin ya gigita ta shi kuwa da ƙyar ya samu ya tsaye da motar jikin shi na rawa zuciyar shi cike da tsoron kar ta sa shi kisan kai ya yi fakin a gefen titin cikin sauri ya fito ya nufi gun mai raken da mai adaidaitan haƙuri ya riga basu Da sun hassala amma ganin yadda yake ba su haƙuri yasa suka ce, "Ba komai, Allah ya tsara gaba, a riƙa kula." "To na gode," ya ce da su, sannan ya koma cikin motar, ya shiga ya zauna, fuska a tsuke, tamkar bai taɓa dariya ba. Jan motar ya yi da gudu ya kama hanyar da maturu. Ita ko tunda ya zabga mata marin, ta kifa kanta kan cinyoyinta, ta riƙa kuka mai cike da takaici. bai kula ta ba ita kuwa kukan ta ci gaba da yi tana shasheka a haka har suka isa cikin damaturu a inda suna shiga hadari na tashi iska mai sanyi ya rika busawa ta ko'ina sai walƙiya ake da ɗan rugugi alamu irin hadarin ƙarshen damuna ne suna isa ya yi fakin sannan ya koma ya zauna ya jinginu da jikin kujerar yana jin yadda take kuka a zahiri mamaki yake irin tsanar da umar ke mushi? sannan ita ce da laifi ita ce da kuka kuma har cikin ran shi ya ji zafin marin da ya mata ajiyar zuciya ya sauke sannan ya sa hannu ya ɗan ta ya jingina ta da jikin shi hannunta ya kamo cikin sanyi ya cusa hannun kan ƙirjin shi sai kuma ya kalle ta a hankali ya ce ki ji yadda kika sa zuciya ta bugawa don tsoron kar ki sani na yi kisan kai umar ni ne ba kya so amma kiyayyar har tana ƙoƙarin saki in kashe wasu a banza sai kuma ya yi shiru sannan ya sa tafin hannun shi yana shafa fuskarta a hankali ya ce kukanki na sa zuciyata ta yi nauyi sabida sai in ga kamar na kasa riƙe amanar da na ɗauka ne ki yi haƙuri ki gafarce ni bai yi niyyar taɓa lafiyar jikinki ba tura shi ta riƙe tana janye hannunta shi kuwa riƙe hannun ya yi a hankali ya buɗe ɗan durowan gaban motar wani ɗan ƙaramin kwantena ya ɗauko buɗewa ya sannan ya ɗauko wani zoben diamond sai shaƙi yake tamkar tauraro yatsarta ya ɗan ɗago a hankali ya zira mata zoben cikin sanyi ya ce kin yi kyau matata yatsarki ta haska zoben fisge hannunta ta yi daidai lokacin da ruwan sama ya fara sauka buɗe motar ta yi ta fice cikin kuka ta koma can tsakiyar harabar gidan ta tsaya tana kuka Ganin haka ya fito ya rufe motar cikin sauri ya je gabanta. Hannunta ya riko tare da cewa ki yi haƙuri zo mu shiga cikin gida kan ruwan ya taɓa mu. Kin san ni ba na shan ruwan sama ya taɓa ni zai sa ni zazzaɓi. Cokewa ta fir ta ki shiga da ya kamo hannunta sai ta dasa masa ihu ganin haka ya rufe gida sannan ya wuce ya shiga cikin gida a zaton shi ko za ta ji tsoro ta biyo shi abu kamar wasa ya shiga ita ko sai tsugunnawa ta yi a wurin ruwan yana ta sauka a kanta duk ta jiƙe ta yi jiƙe sai ɗiga take yi ga tsawa da walƙiya da ake yi falo ya fito riƙe da lema ya nufi gunta yana zuwa ya jawo ta jikin shi cikin rawan sanyi ya ce kai da ki haƙuri mu shiga cikin gida kar mura ta kama ki don allah mu shiga ciki ba na son ruwan ya taɓa ni Jin haka ta fisgo lemar ta cillar da ita gefe, haka ko iska ya ɗebe ta ya yi waje da ita, shi kuwa da sauri ya ɗago hular rigar shi da take kwance a kafaɗan shi ya rufe tsakiyar kanshi don in ruwan sama ya bugi kanshi yana sa shi zazzaɓi da ciwon kai mai tsanani, hannun shi kuwa ya harde a ƙirjin shi. tuni ya jike cikin ruwan cikin rawar sanyi da karkarwa ya jawo ta jikin shi a hankali ya ce To aikin rama, mu tafi cikin gida ki yi haƙuri ƙanwata. Cikin kuka ta ce, ban rama ba kam, kuma ba zan shiga gidanka ba, sai in zan rama marin da kai mu Murya na rawan sanyi ya ce, na yarda mu shiga sai ki rama. Baki ta tura sannan ta ce to, hannunta ya ja suka shiga cikin gidan. Suna shiga ɗakinta ya nufa da ita, a gaban miro ya tsaya da ita. Cikin rawan sanyi ya cire mata mayafin nata, sannan ya zuke zib ɗin rigarta. ya sa hannu zai cire mata rigar. Ta yi maza ta juya tana hararan shi tana cewa ka bar ni in cire abina da kaina. Na barki ni ma bari in je in cire nawa. Sai kuma ya buɗe durowa ya zaro mata riga da wando. Wandon iya gwiwa sai rigar mai ɗan faɗin wuya ta yadda kafaɗanta yake fita in ta saka kayan. Kaya ne mai taushi da sulbi. Kan gado ya ajiye mata sannan ya fita ya koma ɗakin baccin shi. Yana shiga ya canza kayan shi sannan ya fito ya nufi kicin. Ti ya dafa musu mai zafi wai maganin sanyi. Ɗakin shi ya koma da niyyar ɗauko wayar shi yana riƙe da kofin yana juyowa da nufin zai fita kenan. Ya ganta tsaya a bakin kofar shigowa fuska a haɗe ta ce zan rama fa ehe. Ido ya tsira mata cikin mamaki. Ajiye kofin ya yi kan madubi sannan ya juyo a hankali ya ce zo kirama!" Shigowa ta yi, ta tsaya a gaban shi, ta ɗan kanta tana kallon fuskar shi. Shi kuwa kallon tsawonta yake tunda ko fuskarsa in za ta kalla sai ta ɗaga wuya da kai. Kuma wai shine tana ikirarin ta zo ta rama marin da ya mata. Cikin ran shi kuwa jira yake ya ga iya rashin kunyarta. Za ta mare shi ne ko kaka. Ganin tana ɗago wuya da ƙafafunta don ta iso tsawon shi ta kasa, sai ya ɗan rankwafo shi ya sunkuyar daidai tsawonta. Cikin ransa, ido ya ce, Rama, fuskar shi ta wa ido, ta ɗago hannun za ta yarfa mai marin sai kuma ta yi maza ta yi ƙasa da hannu. sai hawaye shar a idanunta shi kuwa jin shirin ne ya sa shi buɗe idanun shi ganin tana kallon fuskar shi tana kuka ya sa ya ɗan yi murmushi cikin kula ya jawo ta jikin shi ya rungume ta Kanshi ya sunkuyar daidai kan haɓarta ɗaya da ya maran, a hankali ya riƙa fesa mata iskan bakin shi mai sanyi, sannan ya sa tafin hannun shi yana share mata ƙwalla. Ita kuwa cikin kuka ta ce, Ni dai sai na rama, amma ba a fuska ba. Murmushi ya yi, a ran shi ya ce, Gaskiyar Bahaushe, wata fuskar ta fi ƙarfin mari. Fahimtar da ya yi ba za ta iya ramawa ba ne, sai ya miƙo mata kofin tea. shi ma ya ɗauki ɗayan ya fara sha yana lumshe ido cikin lallashi ya ce ki sha ti sai na goya ki a madadin mara ajiye kofin ta yi ta ce ita ba za ta sha ba kuma shi ma ya ajiye sai ya goya ta murmushi ya yi ya ajiye kofin yana jin sanyi na ratsa shi tsakiyar ɗakin ya dawo kan kafet ya durƙusa ya miƙe tsawon shi kamar mai kwanciya sai kuma ya ɗan taso ya kafa hannun shi a ƙasa sannan ya miƙe tsawon shi cikin sanyi ya ce to zo ki hau murmushin mugunta ta yi don tana ga ba zai iya ɗaukar nauyinta ba da sauri ta matso ta zauna a tsakiyar bayan shi sannan ta tankwashe ƙafafunta ta ɗan ware hannunta sannan ta haɗa yatsunta tana ta murmushin mugunta daidai lokacin wayar shi ta rika tsuwa ita kuwa sai gyada kai take tana lumshe ido yana kallonta duk abin da take yi a haka har zuwa wani dan lokaci sannan ya manna jikin shi kan kafet din ya kwanta yana mai da numfashi ita kuwa murmushi ta yi sannan ta miki za ta tafi sai ya riƙo hannunta ya fusgo ta jikin shi ya matse ta gam cikin mai da numfashi ya ce an gaya miki ni doki ne da zan goya ki a banza ni ma sai na samu maganin sanyin da kika sa min baki ta turo ta ce to ai ba ladan mari ba ne kuma ni ba ni da maganin sanyi kina da shi mana to ina yake hannun shi ya cusa cikin jikinta tare da lamshe ido ya ce domin jikinki ne kawai zai cire min wannan sanyi in ba haka ba zai sa ni zazzabi tura shi ta yi ta miƙe sai kuma ta ɗanye ƙara jin yadda yake murza hannun shi akan kirjinta murmushi ya yi ya miƙa hannu kan gado ya jawo blanket sannan ya jawo ta jikin shi kan kafet ɗin ya kuma rufe su da blanket ɗin hannun shi ya sa yana shafa jikinta a hankali ya ce ina son baby daga gare ni kairi ki yi addu'a allah ya sa yau na yi ajiya a nan tura shi take yi shi ko sai murza ta yake yi a hankali ya ce ki yi haƙuri in kasance da ke cikin faɗa ta ce ba na so da sauri ya ce ƙarya ne kina so kam hawaye ta fara zubawa tana jin yadda yake murza ta da juya ta ita ko tura shi take tsanyi duk da yau yana binta a hankali ba zafi sosai amma sai kuka take yi cikin raki tana cewa ba na son ka na tsane ka duk da yana cikin duniyar nutsuwa amma ya ji zafin kalamanta gare shi a ran shi yake faɗin ko cikin yanayin da ma'aurata suke runguma juna da yin musayan kalaman soyayya shi a cikin yanayin ma Ummar ture shi take a madadin ta makale shi sannan kalaman kiyaya take faɗa mishi a madadin na soyayya kuma kuka take na jin tsanar shi a madadin ta yi kukan gamsuwa haka ya zama jikin shi ya kwanta gefe sannan ya jawo ta ya rungume ta da ƙarfi yana fidda nan nauyin numfashi a hankali ya ce wata rana za ki so na kai? fata na allah ya sa jini na ya gauraya da naki ki haifan min ɗana na san shi kam zai so ni mandewa ta yi a jikin shi don ya gajiyar da ita ga kasala da ya ƙara rufe ta numfashi ta rika maidawa a hankali cikin ranta kuwa faɗi take tabbas in na yi garace amma umar zai ɗauka min ciki ya bar ni da matsala a haka da wannan tunanin ta yi bacci a jikin shi shi kuwa rungume ta yi har sai da ya ji baccinta ya yi nisa sannan ya maida ta kan gado shi kuma ya gyara wurin ya je ya yi wanka ya yi alwala ya zo ya yi ta filfili da ya saba da karatun Kur'ani. Sai karfe biyu da rabi ya kwanta runguma da ita. Washe gari da safe bayan ya gama komai ya shirya ya fita. Yana fita ita ma ta fita. Kai tsaye kemis na bayan layinsu ta je. Ƙwayoyin family planning ta siyo ta zo ta ɓoye wanda kullum sai ta sha. A cewarta ba za ta haihu da shi ba in yana son haihuwa ya sake ta ya auro wata. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya, kullum sai ta sha magani a ɓoye, duk da ba wani bashi kanta take yi ba. Bayan ta fara shan maganin da kwana goma, kawai ranar ya shiga ya samu ta sha maganin kenan tana riƙe da sacet ɗin. Sosai Ummul ta ji tsoro da mamakin yadda amma Umar din ya birkice mata. Tamkar zai yi hauka, bata taɓa ganin bacin ran shi kamar na wannan ranar ba. Ya dinka surfa mata faɗa daga ƙarshe ya kwashe su ya ce zai kai ya nuna wa abba ganin haka ta yi ta kuka tana ba shi haƙuri tare da cewa ba za ta sake ba ganin yadda ta nuna ba za ta kuma ba ya ji daɗi ya yarda ya bar ta bayan ya yi ta mata nasiha to fa bayan sun yi haka da kwana biyu ta lallaba ta je wani private hospital ta shiga kariya ta ce da yardar mijinta tunda aikin kuɗi ne ba wani dogon bincike suka sa mata 'yan robar nan da ake sawa a hannu suka ɗinke mata suka amshi kuɗinsu ko a jikinsu ko ta dawo haka ta yi ta wasan ɓuya da hamma umar ɗin har sai da wurin ɗinkin ya warke ras ta yadda ba zai gane ba shi ko kullum addu'ar shi Allah ya bawa umar ɗin ciki yana ga duk abin nan nata zai ragu in ta fara haihuwa da shi yau asabar tun safa hamma umar bai je ko ina ba Yana gida ko falo bai fito ba, yana ɗakin shi don ya fara gajiya da azabtar da shi da Ummul ke yi. Ita ko Ummul tun safe ta shirya, a tunaninta in ta ga ya fito zai tafi Fataskun za ta ce za ta bi shi. Ganin shuru-shuru bai fito ba ne har bayan sallar la'asar sai ta fito a hankali ta nufi ɗakin shi. A hankali ta yi sallama tare da tura ƙofar ta shiga. Kan gado ta hango shi yana kwance ya yi rigingine idanun shi alimshe ba komai a jikin shi sai towel da ke ɗaure a ƙugun shi alamun daga wanka ya fito shiru bai amsa sallamar ta ba shigowa ce cikin daga kafafunta a hankali bakin garan ta je ta tsaya tana son ta tashe shi ta rasa ya za ta yi ta tashe shi gashi gaba ɗaya ganin surar jikin shi na bata tsoro a hankali ta durƙusa a bakin gadon cikin kawai da fuska ta fara magana amma amma ka tashi mana. Yana jin ta ya shiru kamar mai yin barci, a ran shi kuwa farin ciki yake da shigowar ta ɗakin nashi, ita kuwa tashi ta yi ta zauna gefen shi a bakin gadon, a hankali ta ce, Amma yau ba za ka je gida ba ne? Amma wukin ɗin ma ba za a fita ba, ni ina son zuwa in ganin nena. Murmushi ya ɗanyi gano yawo take son fita, shi yasa take wani yin ladabin kura ga mai akuya. Miƙewa ya a hankali sannan ya sa hannu ya jawo ta kan ƙirjin shi. Hannun shi ya sa ya riƙa shafa bayanta a hankali ya ce, Za mu je mana in kina so. Mutsu-mutsu ta rika yi cikin haɗa fuska ta ce, e, ina so mana, ka tashi mu tafi. Toilet ɗin nashi ya rika murzawa tare da ja blanket ya rufe su. sannan ya ƙara jawo ta jikin shi a hankali ya ce ba zan iya tuƙin ba sai an bani magani hannun da ta sa tana tura hannun shi da yake ta balle boturan gaban rigarta mai dogon hannu wai duk don ta ɓoya taban abin family planning din ne shi kuwa ido a rufe ya zara rigar tata ya shafa ko ina na jikinta ido a lumshe a hankali har ya isa kan damtsan hannunta da aka saka wa robar ido ya buɗe jin kamar ɗan ƙurji a cikin hannun nata gashi da alamun kamar tabo da sauri ya tashi zaune cikin hanzari ya ɗago ta ya manna ta a ƙirjin shi sannan ya sa hannu ya kamo hannun nata ya ɗanɗaga da sauri ya ture ta cikin wani irin yanayi ya kafa mata ido yana ƙoƙarin ƙara jawo hannun nata ita kuwa da sauri ta janye hannun gaba ɗaya har jikinta na rawa sai ta kwanta a kife ta cusa hannayenta ƙasan ƙirjinta ta kwanta kan hannayen ta yi lub tana ɗan mai da numfashi shi kuwa ƙara motsa ta yayi cikin yanayin tambaya ya ce Kairi, me a hannunki? Bata kula shi ba sai ɗan murginowa ta yi jikin shi. Cikin yanayin yaudara ta ɗan kwanta kan ƙirjin shi. Hannun ta sa ta cusa a bayan shi. Ido ta lumshe tare da sa hannun. Tana shafa sajen shi har zuwa kan ƙirjin shi. Tana yi tana lumshe ido. Shi kuwa gaba ɗaya ta zuba mishi kasala. Duk jijiyoyin jikin shi sun mace. Ganin haka sai ta sake kwantawa. Ta juya mishi baya take ku. shi kuwa sun kuyowa ya rika kisin nata ɗin tsakiyar bayanta yana yi yana murzata. gaba ɗaya ya gigita ta a haka ya samu abin da ya fi kwana sha biyu bai samu ba ita ko abin da ta saba faɗa mai shi take furta mai ba na son ka ni na tsane ka hakan ya tunzura shi ya murzata. har sai da ya ji ya huce ya kuma gamsu sannan ya juya mata baya cikin mai da numfashi ya ce sai ki nemi wanda kike son ya zo ya kai ki gidan ku rai a ɓace ta ja blanket ɗin ta harɗe shi a jikinta ta miƙe tana jan shi tana sai Allah ya saka min tunda sai da kai ta yin fakala iya son ranka sannan yanzu ka ce ba za ka kai ni ba tana faɗin haka tana ƙoƙarin fita ɗake shi kuwa har cikin ran shi yake jin daɗi don ya samu gamsuwa da ita kuma ta ɗan sake mishi abinda bai sani ba Waya laifinta take sanyi, ita kuwa har ta je bakin kofar fita. Ta ce, Ni ko ba zan sake zuwa ɗakin nan ba, kuma mutum ko ya zo min ɗaki rufewa zai yi.